wata ranar sayyidina umar ibn khattab yana ihu yana kuka yana cewa ina jin tsoron kada Allah ya tashe ni a kiyama alfadari ya yi tuntube a hanya ko raƙumi ya yi tuntube a hanyar dijila a ƙasar iraki Allah ya ce da ni ya umar yaya baka gyara wa raƙuma hanyoyinsu ba ya ce ni ina jin tsoron Allah zai tambaye ni akan ban gyara hanyar dabbobi ba ka ji fa hanyar dabbobi ma suke gyarawa ba wai hanyar mutane ba ba tukunna su fa adalcin su tsoron Allah su su um, har hanyar dabba ma sai an gyara me yasa yana jin tsoron hadisin da annabi yake cewa Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati shay'an wanda ya jibinci al'amarin al'ummata wani abu fa shakka alaihim ya tsananta musu fashkuk ya Allah ka tsananta masa haka annabi ya wannan addu'ar ba ni na faɗa ba wallahi annabi ne ya faɗa duk wanda ya jibinci al'amarin wannan al'umma na shugabanci da jagoranci ko meye shi shay'an na kira ne ya tsananta musu a cikin mulki da shugabancin da yake musu ya ubangiji ka tsananta masa haka annabi ya faɗa ba amin na ce ba ba ni ina bayanin abin da annabi ne ya faɗa addu'a yi kai kuka san addu'ar annabi wallahi Allah ya karɓe ta hadisin yana nan ba a goge shi ba da haka duk wanda aka bashi nauyin mutane kaɗan ko mai yawa ya rufe ƙofarsa ya ƙi saurari kukan talakawa alhalin shi ma'aikacinsu ne dukkan waɗannan masu ƙudiru wallahi ma'aikatan talakawa ne shugaban ƙasa ma'aikacin talakawa ne shi dan talaka aka kawo shi kudirar wallahi gwamna ma'aikacin talakawa ne sanata ma'aikacin talakawa ne dan majalisa ma'aikacin talakawa ne ciyaman local government ma'aikacin talakawa ne dukkan ku ma'aikatan talakawa ne annabi ya ce duk wanda ya samu shugabanci ya rufe kofarsa baya sauraron zancen mabukata gashi nan a cikin hadisi fa ausa da abwabahu yayi ta da uzurori na banza akan aikinsa ya lalata aikin ya jinkirtar da ayyukan mutane ya sa hijabi tsakaninsu da mutane ya ce to fala yaqdi lahu haja annabi ya addu'a ce kada Allah biya masa bukatarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce kuma kada Allah ya fifita shi da rahamarsa yawmul qiyamati me yasa saboda azabtar da mutane da yayi a cikin wannan al'umma ya daɗa maimaita Allahumma man wallahu amran min amri ummati fahtajaba an khallatihim wa hajatihim kaji ya saka hijabi akan bukatar su ba ya sauraro ba kai saka ganshi ba yanzu shugabanninmu ba a ganin su ba za ka iya ganin su ba in kaga sun ji zancen ka to bala'i kai aka tura musu to shine za su ji amma ka je ta hanyar lalama kana nema ka gansu ba za su gano ba in an ga wani abu na barna a ƙasa ba za su gano ba sun toshe ƙofofinsu ba a ganin su bindigogi ne a hanyar su ba iya ganin su sai an ba da kuɗi ake ganin su sai an yi watanni ake samu appointment da su amma in yana neman gwamna ko shugaban kasa ko mun garancin ku idan kuka gayyace shi zai zo su yi ta zuwa sallah masallatan juma'a mutane in an kusa zaɓe su yi ta zuwa amma da sun hau sai ka kasa gane a ina suke juma'ar ma ko dan kara su rinka rabawa suna bin masallatai suna yin sallah ana ɗan ganin su a ce yau an ji daɗi yau yau gwamna yau sanata da mu ya sallar juma'a alƙalli ai hudu ba dan gaya masa abin da ake ciki ba za su zo ba a yi haƙuri fa so muke a gyara a yi haƙuri in kuskure muka faɗa a yafe mana amma lallai shugabanci nauyi ne kuma sai an biya shi daga